aka tattara su suka yi daban-daban watawalla fi yawmin min al-ayyami tarbiyatuha rijalun laysu ahlan lidhalika subhanallah kenan wasu mutane suka jibinci fi yawmin min al-ayyami wani rana ko wani lokaci daga cikin lokuta ainihin tarbiyatu a rainonta laisu ahlan wanda ba su cancanci wannan tarbiyya ba ko fazadu fi su ihaliha suka ƙara dagula halin wannan al'umma wata yabo amriha da ittara rikita-rikitan al'umma ko suka ƙara bandan-bandan ɗin lamarinta fakano kama tila suka kasance kamar yadda aka ce bigisun ala ibalatin kamar da ka san yayi ne cikin tabo wa akhiran a ƙarshe dai malam da baya ya magana irin wannan matsala ce guda daya wacce magana a kanta ita ce an waye gari akwai zakakku in ka nuna musu bidi'an da sai su ce maka kai ma dan bidi'a ne ko sannan su ce ma kai maƙi manzon Allah ne kuma wannan abu bai auku bai kawo dalili sai da mutane suka lalace aka waye gari mutane har suna son su yi kari addini yace ba abun da zan ce akhira a karshe ma alayya ba ni da wata magana da zan faɗi anan illa an ansaha li akhil muslim dattijo yace ina nasiha wa dan uwana musulmi haka zaka ji ko shi na kiran mutane alladhi asarra ala hadhihi al-bid'ah ya dan uwa musulmi da idaje akan wannan bid'a ta maududi ina maka nasiha tsakani da Allah nan ka ji wannan nasiha ba daga mutane ne baki bakila wanda ka sani daga malami ne bi ma'anar kalima alhamdulillah malami ne hissan wa ma'anan ne wannan maganar din lecturer ne a jami'ar madina sannan tsufa ya kai tsufa inda irin mu ne idan ya yi ritaya ya koma gida ana biyan sa albashi amma duk da haka yana nan ne karantarwa ne a cikin masallacin manzon Allah kuma an tsufa ba yaro ne wanda za ce yana neman suna yana neman a san shi ne ko kankani yana karantarwa duk da kabarin manzon Allah fiye kinan da ka same shi rauda yana kuma da rauda wanda inda malik din nan wanda in ya hayi hadisi ya hadisi ce kamar yadda mai wannan kamar yake ban labari na waje yake zama ba ga yake cewa ina maku nasiya ba abin da zan gaya muku kusa da ban neman komai naku suna Allah ta'ala ya masa suna a ruwan sanyi Allah ta'ala ya masa irin wata ɗaukaka yau mai hajjar musulun ko littafin da aka rubuta a Najeriya ina jin ya fi kowane littafi watsuwa ba ƙauyen da ba shi yadda iwa a Najeriya haka watsa duniya duka ga tafsirinsa ga littafai dai na tu'addu wa la ga hadal hari shi to ina gaya ma gaskiya ka ji tsoron Allah kada ka ɗauki ta magana wa haushin mutum ya saka ka yadda da magana shi wannan ba zai kai ka ba har gaskiya aka faɗi ka karba azza wa eh mene ala ko wa azza alaihi ya zama abun ya gagare shi tuba an ya taruka yi ji tsoron Allah ya batta da ya kice na don gamsuwar wato ya ƙi gagara barinta an ya tauka kenan ya gagara barinta da ya kice na bi jawabiya saboda ya gamsu halan ne au ha wa nafi'a ba mamaki yana samun gajiyanta da wani wurin in za a yi mauludi akan yi yanke-yanke akan kawo sadakoki agnabiya abinda kan hana wa malamai tuba daga bidiya ko barin bidiya kenan wannan dan abin da ake samu wanda bai taka kara karya ba wanda wallahi da mutum zai rungumi sunna sai ka ga Allah ya azurta ka ta inda baka tsammani wani lokacin da idan ka tsofai tsofai ka taso ka zo ka zauna cikin yara a lokacin za ka girman ka ya kowanne yaro a duniya in yi juya kai yake tunanin sai Allah sarki ka duba babanmu ka duba kakanmu dole ko wuri za ka iske dole ne za ga na haka kofa wuri ana wa ce kai ku gafa a ba bana saboda haka nan kullum darajar ka duniya da lahira wallahi ka dawo ka bi gaskiya arziki na Allah ne aure tuli ma ta da ha ma ta da Ilaha ko ya dade na aikata ta dadewa kana aikatawa ba zai kubutar da kai a gaban Allah ba wa'alifa ya kamata ko ya saba ya yanzu duk jama'a duk shekara za a yi dan mauludin nan kuma shekarar ta zo yanzu ba a yi ba ai ma za a ji kunya a dai lura ta. don duk mutumin da ya karanta wannan karatu wallahi ko zai mauludi sai aiki da shakka kar ka damu kada wannan ya dauke ka an safu lahu Allah sarki mana ina wani sai ha gare shi an ya ajira a kawafin muslim idan na haku ya yi izubi wa ɗan uwansa musulmi ya masa nasiha an au an kara halai wani ya zo ya sami ke abinda kuka yi nan ba daidai ne ba kai masa uzuri da daga kai masa makin manzon Allah ne li'annahu ma'murun bi dalika dan mar aminkum munkar falyughayyirhu imma bi yadihi wa imma bi lisanihi wa imma bi qalbihi umarni ne na Allah mamur bi zalika min qibal al bihi daga wajen wanda ake wa mauludi shi wanda ake kafa mauludi manzon Allah shi ya bada umarni sallallahu alaihi wasallam idan qala dan manzo ne yace man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi to ka kuwa manzon Allah bai wanda abu ba ba a tsayar masa ba sa ba su yi ba tabi'ai ba su ba mutumin kirki a duniya bai taɓa yansa ba ka kuwa ya tabbata munkar bin umarnin wanda ake mauludin shi yace a gyara kuma shi ne mai man ahdasa fi amrina hadha ma laysa min fa huwa radd fa in lam yastata' fa bi lisanihi in mutum ba zai iya ba da canza da hannu yayi da harshe fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dalika dafu al wa bi qawlihi la ta'murunna bil ma'rufi haka wanda ake mauludin yace wallahi ko dai ku sa mutane ayyukan alkhairi wala tanhawunna anil munkar ko dai ku hana mutane mummunan aiki aw la yushikanna Allah an fa alaykum iqaba ko Allah ya yi kusa da turo muku da wani bala'i min indihi in dai kuka shuru thumma latad'unnahu fala yastajibu lakum sannan ku yi ta roƙonsa ai ta kunoti ai ta kunoti Allah ba zai shi kunotin ba dan dai ka jana ba ana babbarki a masallaci kamar za a fasa shi amma Allah bai karban komai kunoti innal mafaruda fil abin da yake wajibi kan musulmi isma'u jahidan a amarahu akhuhu dan uwa ya umarce shi bi ma'ruf auna hahu an munkarin ko ya hana masa mummuna abu auna fahalahu bi fi'li khairin da aikata alkhairi wa tarki sharrin da bari mummuna abu an yastajiba lahu ya amsa masa in ma ya tsaya ya bada da tunaninsa ya gane ya bi abu aw ya rudda alaihi raddan jamilan ko ya mai da shi maidawa mai kyau ka an ya kula jazakallahu khairan Allah isa kama da alkhairi laqad addaita kama yi. abinda ya gaba a kanka a na kayi shi wa ana mubtalan afa Allahu an ya'fu anni ni Allah jarabce ni da wannan abu da kake gani na fata Allah ya bani lafiya abin mamaki masu shan taba su kafa ka mafi yawanci duk da to ba zan ce musulmi ba ba haushe ni da ni da wanda daga in kada mutu yana shan taba in dai musulmi ne in ya sha ya gama sai ya tsine mata ce wannan jaraba Allah bai sauƙaƙe Allah ya rake mu da mu muna son bari amma bin ya ki kai mana du'a yi Allah ya samu bari duk mai shanta yana so bari sai dai ka kabatar mafi yawanci to in ce a galadiya banda yara wanda suka jefa kansu da gangan wanda sha'awa ce ta kai su amma dai yana fara yan shekaru zai gano illan wannan abu to haka nan duk wanda zai ma nasiha in muddin kana kan wannan da wuya ka ga Allah ya kyale ka ka tabe sai Allah shirye ka aw bi qawli hadhihi bid'atun ghayra anni aw yaqulu ku hadhihi bid'a na sani na gamsu wannan abu da kake hana min bid'a ce غير أني رأيت بعض أهل العلم سيدني لا دوس ما سئلني أقرها أي هذا بلان دادي دادي داتي مكتن بدياني كيري أو عمل بها أو أجازها قوسم التاتا فاتبعته النبي بايك الكلام كان نيبا وإني أرجو كن الله يؤاخذنا الله إنا فاتك الله يكامعه هكذا ينبغي أن يكون المسلمون haka i kamata musulmai su kasance da ba samu dogon cece ku ce ba da sa'ansa la an yi kafira a da ra'isu ba bangare ya kafir ta bangare ba wa ya la'ana a dan sashi ya tsine wa sashi don wani koda magana ba zai kana ce kaza haram ne wani ya matsa can sai ce ka kafirta shi kana ce kaza ba kyau wani ya tashi za gaba jaye na ji wanda ya ce kaza kafirci haram fanati kuma ma aiki kaza aka ce in an yi aikata iri kaza shirka ne kaza kafirci ne kaza kafirci ne akwai kaza kuma bai kai kafirci ba kowanne aiki aina da mizanin da aka dora masa ittiba'an lil hawa don bin hawa kawai wata asuban lil ara idan ra'ayoyi وغلو وانكو في الدين دفك وعدين غير الحق بعد كيابا والعياذ بالله تعالى من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق الله كفرهم دقا ساطان كنغلو منافق ولا من حاله wannan كنان الأمم manzon Allah ijihafun gairu la'ik ma'ana fada za a ko rusa mutane ba ta inda ya dace ba hausan na daɗin na ta tunanin hausa na inda zan kulle mata ma'ana tun kuke a ruwa da ya dace ba don nan da kaya za ka ce ɗaya eh, bin ba ya yi kamata kai wannan jin sai alfa za a tambar kana da kaya za a cire ma da ƙarfi ba hankali hankali za zuwa hankali za a yi mutum ne kaya ta sauke shi za ka ci ne kai ba zai da ke ci da karamu ba a hankali za a yi maka ɗan ban kada kadan ban kaɗa ana ce da ciwo ko ba ko mai ta ko fitowa kana ɗan ban haka zaro ta ka ci ne amma kana za ce ina take ka da ko basila ka wa mutum eh ina zai ci za yi to ya za ki rashi da hausa ijhamu kenan tun ba ke bidiya ba yadda ya dace ba na kofa samun hausar tun tumɓukewa baya da shi na ijihaf eh? kawarwa duk ya yi kaɗan kawasan ana bukatar kalma mai ƙarfi kawarwa ai in ita ce kawarwa ba da dace ba kamar wannan ka ɗauke ka ajiye ana ai kaga nai ma faɗa bai dai abin nan ba amma da zuwa ka tashi ka finge